na shekara ta 2023 na Fifido ya mai da hankali kan fina-finai da tarbiyyar mu. Shugaban wasan Baidari Yakuba ya nuna gamsuwar shi. Sakamako ne mai kyau na farin ciki kai ga muradin da muke son cimma wanda wannan taro karo na bakwai ya samu karbuwa kuma yarda za ta ci gaba da girkuwa tsakaninmu. Wasan na Fifido ya samu halartar wasu jagororin manyan wasanni na ƙasa da kasa kamar su Fadonin Wapo, Tingi Dimitri na kungiyar masu fina-finai ta Kotunu da ya yaba da tsarin. Fitowa daga Burkina domin kawo goyon baya babban farin ciki ne. Abin da muke yi shine mu samu 'yancin kanmu, mu samu abin da za mu ce akan duka abin da ake yi. A cewar Yakuba bai dare shawarwari kadai ba su isa ya kamata masu ruwa da tsaki su kara himma a wajen kwarewa kan harkar fina-finai. Idan ana son samun nasara akan wani abu ya kamata kamata a samu horo nan ne muke kira ga abokaninmu da zaran babu wani hubasa kula da harkar fina-finai a Nijar zai ci gaba da yin tangaɗi. Kiyaye hakkokin ɗan Adam shi ne madubin taron mafi yawan fina-finan suka kasance kan tarbiyyar yara in ji Rashid Rahman. Mun san a Afirka musamman a Nijar muna da buƙatar sake duba yadda muke tarbiyyantar da yaranmu. Ya kamata mu dawo bisa tsarin da muka saba da shi. wannan taro na fifido ya farfado da ni saboda an yi magana tarbiyyatar da yara da a shirya afirka mu ta gobe da ya kamata a shirya tun yanzu rashin samun kuɗaɗe ya haifar da kuma da baya a cikin sana'ar fina-finai a ƙasar niger kamar yadda yakuba bedari ya ba bada shawarwari na samun mafita mu shine kai ga kirkirar kamfanin shirya fina-finai sannan wannan kamfani ba zai samu ba da zaran ba a ware wani asusu ba duka ƙasashen kasashen da yau ake ɗaukar matsayin manyan ƙasashen afirka ne mafi yawansu sun bi wannan hanyar ne nijar ya kamata ta samu asusun tallafawa harka shirya fina-finai. Cikin tukunci tara ƙasar Nijar ta lashe tukunci biyu, tukunci ɗaya na fitaccen labari na Abubakar Jingaren Mega, ɗaya kuma na fitacciyar mai murya Kaliyatu Sumana, sai kuma Le Courage en Plus na Billy Ture Chevalier Laurent da ya samu tukuncin fitaccen fim a cikin batun kare hakkin ɗan Adam. Studio